Aiko ita ta amsa mai, da amincin Allah ya tabbata a gare ku ‘ya'yan albarka. Wannan kalmar ce ta tabbatar wa Usman da hamman shi na tare da aminsu sai da ya ƙara daidaita kan shi sannan ya ce, Amina, hammana, da ‘yar tsohuwa ina ina ku Kafin sa amsa kuwa ya sake katse su da cewa, ina nan lafiya lau, don na san yanzu hammana zai ta bincike na da tuhuma, ina shan magani. Dukansu sun manta da amsa gaisuwar tasa suka fashe da dariya. Sannan inna ta ce, Wato dai angona kana nan da halinka na ban dariya ko? Sai da ya yi gyaran murya sannan ya ce, Waye angonki? Kin ga barni kar ki cika ni da surutu. Wara na yi magana da Amina, don na yi missing voice ɗinta. Amince ta katse shi ta ce, Me yasa ba za ka dawo ba? In dai haka ne, muna buƙatar ka a kusa da mu. Sai da ya sauke ajiyar zuciya, sannan ya furta. Afuwan ya Amina, ki tanadi abin daɗi, dan nan da sati biyu zan taho. Bai gama rufe bakin shi ba, amma Umar ya ɗan juyo ya kalli wayar cikin nutsuwa da murmushi, ɗauke a fuskar shi ya ce, Ajiye wasa ɗan uwana, da gaske hakan za ka dawo? Murmushi mai sauti yayi yi ya ce, Insha Allah, shi ma murmushi ya yi cikin tsananin farin ciki da ƙaunar ɗan uwan nashi ya ce, Alhamdulillahi, Usman yau na ji daɗin jin za ka dawo. Allah ya dawo min da kai lafiya. Na yi kewar ka matuka. Da aka suka yi ta hira cikin so da ƙaunar juna har lokacin sallar la'asar sannan suka yi sallama. Kowa ya tashi don gabatar da sallah. Shi ko hamma daga masallacin gida ya nufo don ya sallami su ammin shi. Yunwa ce ta tashi ummul da rawar jiki da ƙyar ta miƙe a daddafe ta yi sallar la'asar sannan ta zura kunnenta a bakin kofa shirin da ta ji ya ba ta damar buɗe ƙofar. ta leƙo kanta babu ko motsin kowa a falon don haka ta fito kai tsaye ta yi kicin abinci ta zubo ta ɗauko ta fito kenan suka yi arba da ya adam jiki na rawa ta ƙasa ta ajiye plate ɗin ta durƙusa jiki na kyarma ta ce ya adam don kotan da ya yi ne ya sa ta sakin wata irin gigitacciyar ƙara tana ka yi haƙuri yaya na daina ba zan sake ba aiko saukar marukan da ta ji yasa ta ƙwalla ƙarar da ta janyo hankulan mutanen gidan ciki har da Hamma Umar wanda fitar shi daga mota kenan da Nanne da ke bangaren Abba tana ɗan gyare-gyare da Hajjojo wadda suke zaune a falo ita da ya Sadiq da Aliyu da gudu suka yo bangaren nan nan amma Umar ne a gaba shigowar shi ta yi daidai da marin da ya Adam ya kara mata a fusace ya janye Umar bayan shi cikin fushi ya ɗago hannun shi tas ya kifa Adam mari hakan ya sa kowa kamewa a inda yake sannan kowa da irin tunanin shi amma Umar ɗin ne ya katse shirin cikin tsananin takaici ya ce me ta yi maka kanshi a ƙasa yana riƙe kuma tun da ya sha marin ya ce amma ina so in mata faɗa ne akan maganar ɗazu hannu amma umar ɗin ya ɗaga ya dakatar da shi da cewa wa ya sa ka na kawo ma ƙararta ne ya sadiq ne ya matso kusa da hamma umar ɗin ya ce hamma dakatar da shi ya ce ya ishe ni ku ban waje fita suka yi dukkansu suka bi bayan nan da hajjo wanda tun da hamma umar ya mari ya adam ɗin suka fita suka bar su ba tare da ya juya ba ya sa hannu ya dawo da umar da ke manna bayan shi tunda ya karɓe ta daga hannun ya Adam ya rungume ta tsam kamar za a ƙwace mai ita yana shafa bayanta ya sunkuyo da kanshi kan wuyanta yana hura mata iska a kunnenta dada narkewa a jikin shi ta yi tana shasshekar kuka ƙara matse ta yi ya ce ki shiru ya isa kin yi sallah ne da kai ta bashi amsa a hankali ya raba ta da jikin shi ya ce mu je mu tafi gida mai da kanta ta yi kan ƙirjin shi ta ce amma yunwa nake ji matsawa ya ya zaunar da ita a kan kujera ya juya kicin ɗin ya shiga jim kaɗan ya fito da filet ɗin abinci da kofin shayi zama ya yi a kusa da ita ya ajiye filet ɗin abincin a hannun kujera ya rungu mota ta kwanto jikin shi ya kafa mata kofin shayi a bakinta aiko nan da nan ta shanye ya kuma mika mata abinci ta fara ci sannan ya juya ya nufi ɓangaren hajjojo sallama ya yi ya shiga a gaban nan ne ya zauna ya sunkuyar da kai ƙasa ya ce nan nake ya haƙuri ba ta da lafiya ne shi yasa na kasa haƙuri da hukuncin da adam ya yi mata kuma ba wata babbar matsala ba ce shi yasa na ce ya bar maganar duka yana maganar ne kan shi a ƙasa ita kwanan ne fuska a sake ta ce ba komai babana wannan ai tsakaninka da ƙannanka ne A ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ce za mu koma kar dare ya yi Murmushi nan na ta yi, sannan ta ce, To bari in ɗauko maman shanunka. Hajjojo ce ta miƙe, ta ɗauko fura da kindurman nono, ta ce, Mai, gashi in kun je shagababbiyar matar taka, ta dama muku. Kan shakasa ƙasa ya ce, Na gode. Ya Sadiq ne ya karɓa ya yi gaba, Adam mata sowa ya yi. Amma Umar ya dafa kafaɗar shi cikin ƙaunar juna suka nufi inda motar take. A nan suka samu Nanna da Ummul tsaye da gani magana suke yi. cikin ƙaunar juna suka yi sallama suka kama hanyar turu tun a hanya ummu ke ta cewa tana kuka don ta jibgu a hannun adam janyo ta yayi da hannu ɗaya ya manna ta a jikin shi lokaci lokaci yana leka idanta yana murza tafin hannun shi kan fatar cikinta yana lumshe ido kai tsaye gida ya wuce don gaba ɗaya umul na neman zautar da shi da yanda take ta shige masa jiki suna isa ya yi fakin sannan ya fito ya zagayo inda take hannu ya sa ya kamo nata hannun daga ta ya yi a hankali ya jingina ta jikin kujerar da take zaune ya kamo hannunta a hankali ya fito da ita ya sake buɗe ƙofar bayan ya ɗauko jakar nonon da ledar fura ya rufe ƙofar ya juyo ya ce Mujetu baki ta tsuke cikin kuka ta noke hannu ba tare da ta ce komai ba. Rusunowa ya yana kallon fuskarta ya ce menene kuma ai na ce ki yi haƙuri. Kai kawai ta ɗaga mai shi ko ya aje kayan hannun nashi sannan ya matso ta. Ita kuwa tana yarfa hannu fuska cike da ƙwalla ya jawo ta jikin shi ya rungume ta yana mai da numfashi. Ɗayan hannun ya ɗau kayan ya ja ta suka yi cikin gida kai tsaye ɗakin ta ya wuce ya zaunar da ita bakin gado shi ma ya zauna ya ƙasa da murya ya ce kin ga ki yi haƙuri ki yi wanka ki sallah sai mu yi magana fuska ta sake raunatawa ta ce gun ya adam ya mare ni ke mun zafi hannu ya sa yana shafa gun yana hura iskar bakin shi a gun ita ma tana ƙara manna hannun nashi a gurin tana daɗa shige mai duk ta ruɗa shi ta gigita shi bakin shi na rawa ya fara magana cikin susu cewa da wani irin shauƙi da wani irin salo ya ce ummu ina son ki so mai tsanani ban taba son mace ba sai ki wallahi umar da son ki nake rayuwa na so ki tun baki san kanki ba a jini na son ki yake Wallahi duk abin da nake miki, ban taɓa yi da wata manufa ba, face so da kulawa. Ki yi haƙuri da duk bata miki da ne? da son ki na rayu. Ya ƙara magana da haɗa bakin bakinsu guri ɗaya yana maharshanta tsotsa mai ratsa zuciya. Gaba ɗaya ya gigice ya zauce a kanta cikin rawan jiki da murya ya sa hannu biyu ya tallabo haɓarsa tare da ƙara manna leɓen shi a kan nata Kisan ɗinta ya riƙa yi cikin wani irin salo mai raga zuciya, gaba ɗaya ya hargitse, sai numfashi yake fesarwa a gaggauce cikin kula ya kwantar da ita, fuskar shi ya saita da nata. hancinsu na gogar juna yayin da ya cusa hannun shi yana shafa cikinta da ƙirjinta ido ya lumshe tare da laso jajayen labban shi da suke sheƙi cikin raɗa na tsantsar so ya ce ummul ina son ki tun ran da aka haife ki nake son ki fiye da zaton zuciyata kai rikiyar yarda da ni ke ce farin ciki na ki cire zargi ko zaton bana son ki ki sani ke ce farin ciki na zan rayu da son ki a zuciyata har gaban abadan kai rikici kaina ni ma ki so ni ki yarda da ni a matsayin mijinki uban 'ya'yanki. sai kuma yayi shiru yana kallon fuskar ta, yana ta lumshe ido hawa yana bin haɓarta ita kuwa ummul lumshe ido ta yi tana kallon fuskar Hamman nata ta tsakanin gashin idanunta tana jin yadda ya kife tattausan tafin hannun shi kan kirjinta yana mata salon so mai wuyar mancewa a hankali ta karasa saboda idanun nata jin wani damshi na ɗiga kan wuyanta cikin raunin zuciya ta kalli fuskar Hamman nata da ke zub da kwalla wani irin yanayi ta ji a ranta gani yadda hamma umar ke yi mata yanayin so shi kuwa zuge zub ɗin rigarta ya yi cikin rauni da sanyi ya cusa shi, a ƙirjinta a hankali ya rika murza kan nashi kan ƙirjinta yana wani irin numfashi gaba ɗaya jikin shi rawa yake yi ba abin da yake iya furtawa sai kairi ina son ki so mai tarin yawa ke ce burin raina yace ce cikon farin ciki na. Sai kuma ya kuma kifa kanshi kan kirjinta. Gaba ɗaya ya rikita Ummul ta kasa furta mai kalmar bana son ka da take son faɗa sai cusa hannunta ta yi cikin sumar kanshi tana danke sumar tana ɗan yin miƙa kiran sallan magarufa da aka yi ne ya dawo da hamma umar ɗin hankalin shi a hankali ya ɗago kanshi cikin sanyi ya tsira mata ido tare da cewa ina son ki sabida Allah ba don wata manufa ko surar jikinki ba sai ya kuma rungume ta tare da cewa kuma wallahi tallahi na yi farin ciki da samun aurenki har abadan ba zan yi nadama ba domin kin kasance wani sashi na jikina har kullum ina cikin farin ciki tun da kin zamo tawa sai ya kuma shafa fuskarta sannan ya juya cikin sanyi ya nufa hanyar fita har ya je bakin kofar sai kuma ya tsaya jin umar na cewa to ai ni na son kama Umar, ba na ƙaunar zama da kai na tsane ka tunda ka raba ni da Mustapha juyawa ya cikin zafi da kishi murya na rawa ya ce wata rana za ki so ni Umar. na tabbatar wata rana za ki kasance mai tsananin sona kairi sai dai ban sani ba ko son zai amfane mu amma tabbas za ki so hamma umar ɗinki fiye da kowa a duniya sai kuma ya murmushi mai zafi ya fita ya nufi masallaci ita kuwa kifa kai ta yi tana kuka tana dukan cikinta da ya fara girma tana ba na son ka hamma umar ba na son cikin nan ni ba zan haihu da kai ba na tsane ka na tsani cikin naka haka ta yi ta kuka har muryarta ta dusashe. cikin kukan ta yi wanka ta zo ta yi sallah Ba ta tashi a wurin ba har sai da aka yi isha'i sannan ta fito falo ta zauna a ƙasa kan kafet tana kallon tv tashan bollywood shi kuwa hamma bayan an idar da sallar isha'i ne ya dawo gida a falo ya same ta sai ya kau da kai ya wuce ɗakin shi Kwanciya ya yi shi cike da tunani kala-kala, ita kuwa tana ganin ya wuce ta, ta miƙe ta biyo bayan shi tana zub da kwalla Don yunwa da take ji har jiri na ɗibar ta, tana shigowa ta zauna a gefen shi cikin tura baki ta ce, yunwa nake ji, jiri nake gani, duhu nake gani, ni zan ci abinci. Kallon ta ya cikin nutsuwa ya ce, Please ki kuka, bari in kawo miki. Kai ta gyaɗa tare da cewa, To hamma, in na yi shiru na ci abincin za ka zubar min da cikin ko? Kai ya juya tare da cewa ya eh, za mu yi shawara. A haka ya kawo mata abincin da nan ne ta haɗo musu ya zauna suka ci suka sha. Sannan ya tattara wurin ita dai bin shi da ido kawai take yi. Shi kuwa wanka ya yi, sannan ya fito, ya murza shi da mai da turaruka, sannan ya haɗo mata ti ya kawo mata, ba musu ta karɓa ta ajiye a gefenta, sai kuma ta juya suna fuskantar juna, cikin zaƙuwa ta ce, to a cire cikin. Murmushi ya yi cikin hikima da tunanin dabararsa za ta yi mishi aiki, don ya gama sanin kairin akwai wauta, ita kuwa ganin ya yi murmushi ne, ta riƙa yarfa hannu da tuttura ƙafafu don tana ga ya ma maida ta mahaukaciya kenan da sauri ya jawo ta jikin shi cikin hikima ya tura hannun shi cikin rigarta ya ɗan murza cikin a hankali ya ɗago fuskarta cikin raɗa ya ce kina so in cire ciki na ko da sauri ta ce eh a cire yana damuna ajiyan zuciya ya sauke cikin hikima da wayo da dabaru irin nasu na doctors ya ce ki daina kuka zan cire ɗana tunda ba kya son shi amma fa ba yanzu ba don in na ce zan cire shi yanzu za ki iya mutuwa kuma yarinyar ma za ta iya mutuwa kin ga su abba da daji za su gane kuma Allah zai fushi da mu da mun yi kisan kai da sauri ta kalle shi tare da cewa to hamma sai yaushe za a cire cikin murmushin jin daɗi ya yi ganin hikimarsa ta yi aiki a sauƙaƙe rungume ta ya ƙara yi cikin sauke ajiyar zuciya ce sai cikin ya yi wata bakwai sai in cire shi sai na sa ɗana a cikin kwalba daga nan in ci gaba da renon abina ke kuma kin ga shi kenan kin huta sai in ce wasu abba bakwai ni kika haifa ido ta tsara mai cikin nazartar maganarsa shi ko sai shafa cikin yake yana lumshe ido a hankali ya bude idon nashi jin tana cewa ni dai a'a wallahi har wata bakwai gaskiya ba zan iya ba kallanta yayi cikin sanyi ya ce ai kamar yau ne kin ga fa yanzu cikin ya shiga wata na hudu kin ga kenan wata uku kawai zaki kara da sauri ta ce a'a ni a canza dabara ajiyar zuciya yi cikin jin daɗi ya ce yauwa to dabara ta biyun ta fi sauƙi, sai dai ban sani ba ko zaki yarda da sauri ta ce faɗa min in ji zan yarda murmushi ya yi sannan ya ce in kina son cikin ya zube da wuri sai kin yarda da ni na riƙa yin fakala da ke kullum safe da rana da yamma kuma ki rika taimaka min mu yi sosai hakan zai sa bakin mahaifarki ta buɗe daga nan baby za ta faɗo sai in cewa abba zuban gaske ne kuma adam ba zai da ki ba cikin rashin fahimta ta ce hmm amma menene kuma fakala da za mu rika yi safe da yamma da daddare ƙara matso ta yi cikin kau da kai ya lumshe ido tare da cusa hannun shi kan mararta yana ɗan shafawa ya ce Hmm, baki san fakala ba? Eh ban sani ba. Zip ɗinta ya zuge cikin kasala ya ce, saduwa ne fakala, ki yarda in rika kusantar ki kullum aƙalla sau uku, ki kuma taimaka min mu yi komai tare, in kin yarda dai ba mamaki cikin ya zube kafin wata bakwai ɗin. Baki ta tura ta ce, kai dai ka fiye jaraba, kuma ka sani ni ba na son ka. Kafaɗin shi ya ɗaga tare da cewa, to kin huta sai ki jira wata bakwai ɗin, in baki yarda ba shiru ta yi tana tunani shi ko kan gado ya koma ya lumshe ido kamar mai yin bacci ta daɗe a zaune tana nazari sannan can ta miƙe a hankali ta koma kan gado cikin sanyi ta zauna gefen shi murya can ƙasa ta ce na yarda hamma kau da kai yayi yayi ta murmushi sannan ya sa hannu ya jawo ta jikin shi kayan jikinta ya zare mata sannan ya zare nashi Blanket ya jawo ya rufe su, a hankali ya sa hannun shi yana murza albarkatun jikinta. Shiru ta yi cikin lumshe ido, ganin ba ta taimaka mai ne, ya ce, Ko dai ba kya so ne in barki da cikinki. Cikin kasala ta ce, Ina so mana. Murmushi ya yi, sannan ya ce, To, ki taya ni mu yi tare, duk abin da na yi miki, ki yi min, in ba haka ba, in fasa taimakon. ba musu ta fara maida mishi martani gaba ɗaya sun gigice sun shiga duniyar ma'aurata ita kanta ummu salon hamman nata na yau ya wuce zatanta shi ko hamman umar ya samu gamsuwa iya gamsuwa da 'yar kanwar shi sai albarka yake sa mata haka suka kwana makale da juna ko da gari ya waye yana dawowa masallaci kai tsaye ɗakin ummul ɗin ya wuce ya kwashi garar kafi shayi daɗi haka rayuwa ta yi ta juyawa tana tafiya gaba ɗaya yanzu hamma umar ya jarabe ya jaraba ummul ɗin shi wasu lokutan har yana jin tsoron kar da cikin ya zube dan shi da kanshi ya san jarabarsa ta yi yawa Ciki ko yana nan daram sai ƙara ƙwari da lafiya da wutsul-wutsul da yake yawan yi. Umul, ko har kwanan gobe ba ta taɓa jin son Hamma Umar ɗin ba, haka kuma ba ta taɓa yin wani abu don ta faranta mai rai ba. A gida kuwa ran da Hamma Umar ya mara Adam suna tafiya, Adam ya koma falon nan ne cikin takaici da jin haushin ƙanwar shashi, ya shafa kumacin shi, ya kalli Sadiq da ke gefen shi, rai a ɓace ce, Ni Hamma Umar ya mara a kan na daki Ummul don ta yi mishi laifi. Dogon tsaki Sadiq ya ja cikin takaici ya ce, Wallahi tallahi, da bare Hamma Umar ya auro Ummul, wallahi sai in ce ta asirce mana ɗan uwanmu. kalli fa yadda ta mai da hamma umar kamar bawanta ina jin bakin cikin yarinyar nan wallahi duk randa na kama ta sai na ballata ya karashe maganar yana nuna yadda zai ballata tsaki adam ya ja cikin takaici ya ce duk ta mai da hamma umar shanyayye soko ya zama tamkar sakare aliyu ne ya danyi kasa da kanshi ya ce ni ina jin tausayin hamma ummul na wahalar da shi ajiyar zuciya nan na ta sauke cikin kallon yaran nata a hankali ta ce ba Umar ke wahalar da faruk ba soyayyar Umar ce ke wahalar da shi cikin mamaki adam ya ce son Umar kuma nan ne amma umar yana son Umar ne ai ba son ta yake ba hada su fa aka yi ko kin manta ne ni dai ina ga girman alkawarin da ya dauka ne ke wahalar da shi ko kai da na ta kuma juyawa cikin sanyi ta ce faruk yana son Umar, adam ba ku gane hakan ba ne kuma sanda Umar ke yi wa ummar na asali ne tun ran da aka haifi ummar sai kuma ta yi ajiyan zuciya ta ci gaba da cewa tun ran da aka haifi Ummul Umar ya ba ta matsayi mai girma a rayuwar shi bayan na haifi ummar Umar shi ne mutum na farko da ya daga ummar yana daga ta ya rungume ta cikin tsananin farin ciki sai kuma ya kalle ni ya ce nan ne da ɗa namiji kika haifa da amin takwara nan na yarinyar nan da namiji ne da na samu magaji amma yanzu ma bai ɓaci ba insha Allahu za ta haifo min takwarana kuma ya rima na ina jin abin da Umar ya faɗa sai na yi dariya na ce ai ita ma taka ce haka daga wannan ranar Umar ke ɗawainiya da Umar renanta kaf shi yake yi a kwana a tashi har ta fara girma shiko a lokacin an kai shi karatu indiya bayan ya gama ya dawo kuma sai ya zama ba sa shiri da umma saboda shi mutum ne mai nutsuwa ita kuma tana da kauɗi da tsiwa ga yawan faɗa da take yi da aliyu tana cin zalunci shiko umar baya son zalunci da sowa kuma ya zama shi ne matsayin mahaifinku in abbanku baya nan shi yasa yake ba da kulawar shi akan ummul sosai yayin da ita ko ta ɗauki hakan a mizanin ƙiyayya sai suka jinjina su duka ita kuma ta ci gaba da cewa kuma duk da haka dole ku ɗauki mataki kan halin umar don a samu ta gyaru amma fa kar ku yi a gaban umar to